A shekarar da muka yi ban kwana da ita ne gwamnatin Kano ta kaddamar da dokar ta ɓaci a ɓangaren ilimi na jihar, inda ta kirkiro abin da ta kira ilimi kyauta kuma dole a matakin firamare zuwa sakandare. Shirin da ya kunshi kula da sha'anin koyo da koyarwa a makarantun tsangayu, inda za a ringa koyar da darussan ilimin zamani kamar lissafi da turanci ga ɗalibai ko almajiran makarantun tsangayu. Babu shakka idan ana maganar ilimi musamman a jihar Kano, to dole sai an duba maganar makarantun allo. domin suna da yawa kwarai da gaske wasu daga wannan jiha ne kaɗan amma yawancinsu daga arewacin najeriya da kuma wato kasashen da suka zagaye mu to saboda haka wannan babban abu ne idan muna so mu ce kowane yaro da ya isa a kai shi makaranta ya yi karatu to a sakamakon haka sai muka gayyaci su alaramma alaramma wato shugabannin waɗannan makarantun allo kuma muka tattauna da su sosai da sosai muka yi musu kuma bayani na muhimmancin abin da muke so mu yi kuma wato wannan abu ba ana nuhin za a dakile karatun allo ba ne ko kuma karatun ƙur'ani ba ne a'a abin nan da ake cewa gyara kayanka ba wai sauke mu raba ba ne sai dai don a inganta shi to saboda haka ah, suka yadda cewa shi kansa karatun allon za mu ƙara faɗaɗa shi da zurfafa shi domin a koyi fannoyi na addinin musulunci daban-daban wato ilimi a fiye da haddace ƙur'ani kawai to sannan kuma za a koya musu karatu irin na zamani domin a yi sana'a kuma addinin musulunci ya yadda a yi sana'a Gwamnan Kano kenan Abdullahi Umar Ganduje hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masana a fagen ilimi a Najeriya ke jaddada mahimmancin gudunmuwar al'umma wajen farfalo da sha'anin ilimi a ƙasar. Farfesa Usman Dawo Aliyu malami ne a tsangayar kimiyyar koyar da tsarin ilimi a Jami'ar Bayar Kano. Ni ina ɗaya daga cikin masu tunanin a samu kwamitoci na unguwa wanda cikin al'amuran jama'a da su kula har da ilimi ya zam kada a yarda wani yaro kwaya ɗaya da ba zuwa makaranta. Wannan ya fara daga wayar da kai a tabbatar an kai yara makaranta kuma sun zauna a makaranta. Gaskiya ne Allah bai daidaita mutane ta fuskar wadata ba. Amma in akwai taimakekeniya wannan zai tabbatar cewar kowa ya yi karatu ya zama mutumin kirki. Saukar a takaice dai dole jama'a su haɗa kansu ainihin su taimaki kansu a tabbatar kowa ya ilimi. Magana ƙaifi wato ya danganta ga mai mutane suka ɗauka muhimmi sauran 'yan uwanmu a najeriya suna sana'ar ƙanana suna tallafar 'ya'yansu ilimi amma mu a ƙasar hausa ina mutane suke samun kuɗin da suke yin biki bahaushe duk rigimar da zai zai yi biki in ya yarda biki abin yi ne dan me ba zai ilimi ba dole mu kai kanmu gaskiya muhimman abu mu ɗauka ilimi ya fi komai in haka ne ku za mu tabbatar mun yi ilimi hidima. Baya ga gudunmawar al'umma a matakin ilimi daban-daban masu kula da lamura a fannin ilimi na Najeriya na ganin akwai bukatar gwamnatoci su ƙara adadin kuɗaɗen da suke keɓewa ɓangaren na ilimi a kasafin suna kowace shekara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.